This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19 da 41 da 31 da wurare biyu a kan mita 49 da mita 60. sai kuma kilo har talatin a matsakaicin zango ko ku kama shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya FM. Haka kuma kuna iya sauraron mu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke fatan kun tashi lahiya da wannan sahiyar Laraba da harko ga kanin labaran duniya. Shugaban kasar Amurka Barack Obama ya gaya ma hedkwatar tsaro ta Pentagon ta shirya ma yiwuwar janyewar da dukkanin sojojin Amurka za su yi daga Afghanistan. shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya ya ce siriya na gab da zarce afghanistan a matsayin ƙasar da ta fi haifar da 'yan gudun hijira a faɗin duniyar nan sannan hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta amurka usaid a takaice ta kashe kimanin dala miliyan 43 kan haɓaka ilimi da koyar da sana'o'i ga marasa galihu a jihohin bauchi da sokoto To bayan kun gama shan cikakkun labaran duniya muna tahe da rahotanni hudu uku daga Najeriya daga jahohin Yobe da Barna da kuma Plateau ɗaya kuma daga jamhuriyar Nijar sannan ku ji shirin demokradiyya a yau wanda sahaba Imam Aliyu yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya gaya ma kwatar tsaro ta Pentagon ta shirya ma yiwuwar janyewar dukkanin sojojin Amurka zuwa wato daga Afghanistan zuwa ƙarshen wannan shekarar idan ya kasance ba a sanya hannu kan yarjejeniyar tsaron bai ɗaya tsakanin Amurka da Afghanistan ba wadda tuni ta jima da rashin samun sanya hannu. fadar shugaban amurka ta white house ta ce mr obama ya aiki da irin wannan saƙon ga takwarensa na afghanistan hamid karzai ta wayar tarho a jiya talata mai magana da yawun fadar white house jay kani ya ce shugaba obama ya gaya ma mr kazar cewa amurka za ta bar damar kammala cima yarjejeniyar da afghanistan a buɗe har zuwa ƙarshen wannan shekarar to amma fa idan aka makara duk wani irin ɗaukin da amurka za ta iya kaiwa bayan shekara ta 2014 zai kasance takaitacce The fact that President Karzai has indicated that it is unlikely he will sign the BSA means that ya da yake shugaba karzai ya nuna cewa zai yi wuya ya sanya hannu kan yarjejeniyar tsaro ta bai ɗaya hakan na nufin gwamnatin da za ta gaji wato za ta gaji tasa na iya sanya hannu to amma hakan zai sa mu makara zuwa ƙarshen shekarar kuma gwargwadon tsawon lokacin da aka kwashe ba tare da sanya hannu ba gwargwadon rashin armashi da kuma girman duk wani ɗaukin soji da za a iya kaiwa bayan shekara ta hudu. yarjejeniyar ta tanaji ci gaba da ajiye sojojin amurka wajen dubu goma a afghanistan don taimakawa na tsawon shekara goma mr karzai ya soki salon matakan sojin da ake ɗaukawa a kasar, musamman ma yawan kai samame gidajen 'yan afghanistan kuma ya ce yana so a bashi tabbacin cewa za a tattauna da 'yan yakin sa kan taliban kafin ya sanya hannu shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya ya ce siriya na gab da zarce afghanistan a matsayin ƙasar da ta haihuwar da 'yan gudun hijira a faɗin duniyar nan Babban kwamishinan harkokin 'yan gudun hijira Antonio Guterres ya gaya ma babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya talata cewa shekaru biyar da suka gabata wato dab da fara yakin basasar da basas basasar Siriya ce ƙasa ta biyu a duniya wajen ba da mahaka ma ɗimbin 'yan gudun hijira. amma yanzu sai gashi makwabtanta nema ke ba da 'yan kasar ta siriya mahauka a wani al'amari mai illa ga tattalin arziki da zamantakewa hukumar raya kasashe masu tasowa ta amurka usaid a takaice ta kashe kimalin dala miliyan 43 kan haɓaka ilimi da koyar da sana'o'i ga marasa galihu a jihohin bauchi da sokoto wakilinmu Abauci bauchi abdulwahab muhammad ya ruwaito babban jami'in hukumar a najeriya michael habi na cewa jami'i mai kula da shirin a najeriya musa michael habi ya sanar da hakan a wajen bikin kammala yarjejeniyar inganta ilimi a jihohin biyu da aka gudanar a bauchi Well, I, I, my biggest impression is, is that these kind of projects cannot succeed without strong leadership from the center. ya abin cewa shine irin wannan aiki ba zai ci nasara ba ba tare da kakkarfar kuduri na shugabanci daga tsakiya ba kuma ina tsammanin jihar bauchi ta yi sa'a domin ta samu haɗaɗɗiyar jagoranci daga sama a yayin da gwamna ya tallafa daga ƙasa da ke ingaza wannan canji gaba-gaba ina kuma sanar da kai cewa a fannin ilimi a shekaru biyar da suka shuɗe a jihohin bauchi da sokoto an kashe dalar amurka miliyan 43 abdullahi dabo shine shugaban hukumar ilimi ta bai daya a jihar bauchi wannan tallafi da aka kama mana dai daga kasar america ya taimaka mana gaya ta hanyar inganta makarantun almajirai sun ba wa 'ya'yanmu maras galihu hanyoyin na koyon sana'o'i daban-daban hajiya yalwa abubakar ta fa balewa ita ce babbar darekta hukumar yaƙi da jahilci a jihar bauchi ta yi bayanin irin tallafin da aka baiwa hukumar magana akan karatu da rubutu to akwai kuma kamar sana'o'i da muke yi musamman wanda 'yan yayi ta zo ta ƙara faɗaɗawa wato sana'o'i da muke bawa wa mata da 'yan mata marasa galihu kuma ana ba su kamar kayayyakin sana'o'i din wanda su ma za su inganta rayuwa. Wata marainiya da ta amfana daga shirin samar da aikin dogaro da kai ta shaida mini yadda irin rayuwar ta canza sabi da samun tallafin kasar amurka sunana hansiya aliyu daga das eh gaskiya na ji daɗin wannan shiri sosai saboda a da can ba na iya yin komi makaina amma a yanzu kuma na samu canjin rayuwa sosai na tafi tirenin na samu keken ɗinki ɗan taro da sisin da nake samu ya zamanto na mai da kaina makaranta kuma ina yin hidimomi da yawa makaina da wasu Wahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. To masu saurare karfa a sha'afa ana tare ne fa da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. An naɗa ministan muhallin Masar mai barin gado a matsayin sabon prime minister bayan murabus ɗin bazata da gwamnatin wucin gadin ƙasar ta yi. Shugaban wucin gadin ƙasar Adli Mansur ya naɗa Ibrahim Mahlab a jiya talata don ya kawo wata sabuwar gwamnatin. Mahalab ya kasance shugaban babban kamfanin gine-gine mallakin gwamnati a zamanin hambararren shugaba Hosni Mubarak kuma ya zama ministan muhalli a gwamnatin da ta yi murabus ranar Litinin. Labaran duniyar kenan kuka saurara. Gwamnan jihar Yobe Ibrahim Gaidam ya kai ziyara makarantar da 'yan Boko Haram suka kai mahari a Buniyadi kuma ya ba da gudunmawar Naira miliyan 100 kamar yadda za ku ji daga bakin kakakin gwamnatin jihar ta Yobe Abdullahi Bego a tattaunawarsu da Sa'adatu Muhammad Fawo. ya sanar da ba da gudunmawa ta Naira miliyan 100 domin a taimakawa musamman malamai waɗanda suka rasa gidajen su da abubuwa da komi da dai duk gaba ɗaya al'umma wannan makaranta domin su samu sauki kafin a ɗauki mataki na gaba ga yadda za a taimaka musu mai girma gwamna ya kai ziyara makarantar ya gani a idanunsa irin barna da ta'annati da aka yi ya nuna ya wai allah wadai da abin da ya faru sannan kuma ya yi jaje da ta'aziyya iyaye na ɗalibai waɗanda wannan abu ya rusa da su abin da kai ne dalibai ashirin da tara a sarasa rayukan sannan kuma kusan ɗaukacin makarantar an kona ta azuzuwa na ɗalibai da ɗakunan kwana da gidajen malamai da wuraren da ake gudanar da makaranta wato kamar admin block da wuraren yin bincike da nazari kamar laboratories mm. da kuma karatu na library da sauran neman wurare duk an kona su abin da kai ci ne babu wani da hujja kowace iri addu'a da mai girma gwamna da duk jama'a da suka je da kuma wadanda suka je wannan abu da ya faru a suke yi Allah ya tona su wanda suka yi Allah ya kawo ƙarshen wannan fitina Abdullahi Bego kakakin gwamnatin jihar Yobe. Su ma a nasu rundunar samar da zaman lafiya a jihar Yobe ta bakin kakakinta kaftin eli lazarus sun tabbatar da aukuwar lamarin a wani takarda da aka aika wa manema labarai bayanai dai na nuni da cewa cikin garin yadin buni na cikin kwararan matakan tsaro sa'adatu muhammad fawo A jihar Borno kuma kungiyar matasan nan 'yan bangar tabbatar da tsaro wadda aka sani da Civilian JTF sun yi kiran cewa a yi masalaha da 'yan kungiyar Boko Haram kamar yadda za ku ji daga bakin barista Jibril Gunda babban mai bamu mu kungiyar matasan shawara a tattaunawarsu da Haruna Dauda biyu. mu muke faɗa musu kuma muna faɗa gwamnatin tarayya a zauna a fita bil haƙƙi da gaskiya in sulhu za a yi a yi sulhu a tabbatar ma kowa cewa kowa ba abin da zai safi kowa a fito a zauna a yi magana mun ce mu civilian jtf a shirye muke akwai kwamiti na turaki akwai kwamiti da sun nura alkali suka zauna duk an yi maganar sulhu duk kuma sun ba da ta yadda za a yi to ya kamata gwamnatin tarayya tunda ita ne ta furta za a yi sulhu a nuna ma mutanen nan fa sulhu nan da gaske ne muddin ni na yi imani cewa in an nuna musu da gaske ne ba abin da zai shafi rayuwar kowa to ni na tabbata za mu za a samu maslaha a samu maslaha ta yaya za a warware wannan abin da aka samu kanmu a ciki sai dai a bangare guda kungiyar ɗaliban makarantar gaba da sakandare jin hankulan shugaban kasan suka yi kan irin al'amuran da ke faruwa a jihar Borno kamar yadda shugaban kungiyar na kasa reshen jihar Borno Comrade Muhammad Isa biyu ke cewa yanzu mu kwanci hankali muke nema na son inda dama ko ya turo da delegation ko shi da kansa ya taho shi shugaban kasa exactly saboda ya zo ya ga abin da idanunsa ya san cewar koma me ya fita daga bakin shi honorable kashim shatima ba laifinsa ba ne saboda abin ya ci ya cin yawa ba yau ba ba gobe ba muna nan muna kan abu daya su ma kungiyar matasa da ake kira northern unity forum sun karkata ne wajen kira ga shugaban kasan kan wasu batutuwa da suka so mu tasowa yan kwanakin nan gwade kuma da usman mustapha da abin da ke cewa kan wannan batun kawai mu abin da yanzu ma mai fi damu ba maganar shi shugaban kaza maganar manyanmu da suka bar borno suka yi suka zauna abuja sauran suna lagos da su da iyalansu gaba daya duk wayannan manyan nan muna da list nasu ya kamata su zo borno idan ma rayuwa ne mu rayu tare in za mu mutuwa mu mutu tare a nan ne za mu san ya su yan borno ne dan da gumin yan borno suka zama abin da suka zama yau suka je can amma yau da mun shiga wani dan masala gaba daya su kaura su koma wani jiya zo su bar wannan din daga shi sai shi ai abin ma da kunya ma su da suke can irin waɗannan al'amura da suka shafi jihar borno ne dai da ma wasu batutuwa majibantan hakan ke ci gaba da zama batutuwan da jama'a ke ci gaba da tattaunawa a kai musamman ma na irin wannan matsanancin rayuwa da aka shiga a jihar haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. a jihar plateau kuma an yi zaben kananan hukumomi lami lahiya a jiya wato talata kamar yadda zainab babaji ta jiyo daga bakin jama'a bayan sun kammala kaɗa ƙuri'unsu sunana mary peter ba damuwa ba wani ananiya ba komai su muna ma ubangiji godiya domin ba mu samu wani damuwa ba ba a taba yin zaɓe ma mai eh, lafiyayyen zaɓe irin wannan dole ne ma mu yabi gwamnan mu shi da jona jan da cewa ya yi zaɓe wanda ba a taba yin zaɓe a plateau state ba Daga can karamar hukumar fanshin kuwa wani matashi ya shaida mun cewa matasa sun hana yin zaben a mazabar Kapilchip saboda rashin takaddun shigar da sakamakon zaɓe da jami'an hukumar suka ce sai daga baya za a kawo. Lamarin da matasan suka ce matakai ne da suke ganin na gudanar da magudi. Shugaban hukumar zaɓe a jihar Plateau, Mr. Peter Daliop, ya shaida mun cewa akwai wasu da suke complain wai ba su samu sunayensu a voters register ba. to voters register kuwa muna nuna musu cewa ba mu muka yi shi ba inec ne suka yi mun a ne don mu yi zabe da shi don mu ba mu da izini mu yi mu je mu register na voters ba to a kara man hakuri kuma muna kokarin iyakacin kokarin mu maganta duk yan damomin da mun ji labarinsu yan eh, mutum ko baka samu zabe ba a yi hakuri kada ya zama abin faɗa ba kasancewar yadda gwamnatin jihar plateau ta dakatar da zaben a kananan hukumomin jos ta arewa da wasi yasa na tambayi wani ɗan siyasa ko yaya suka ji. Sunana Alhaji Tijjani Musawa. Gaskiya ba mu ji daɗi ba mu so a ce an yi zaɓen nan da mu. Saboda a yanzu zaman lafiya ya riga ya dawo Jos. Ana ta harkokin yau da kullum kuma babu wanda yake tsagoman wani. Yanzu da Krista da Musulmi mun zama ɗaya mun riga mun gane cewa lalle dole ne mu zauna wuri guda kuma bayan da zamu yi. Kwamishinan yada labaran jihar Plateau Madam Olivia Dazem ta bayyana mun kokarin da gwamnati ta yi na wayar da kan jama'a don a gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali. Muna kan samu zaman lafiya a jihar Plateau. Ba mu so kuma wani abu ya faru a ce an shiga zabe sai an biyan hada shi da uh, tashin hankulan mutane wanda zai kai har a sake samu wani damuwa kuma a Plateau State. Uh, shi yasa muka tashi sosai da karfin murya cewa eh, a bi ka'idodin zabe idan an bi ka'idodin zabe za a samu zaman lafiya jami'iyu shida ne dai suka shiga zaben zainab babaji muryan amurka daga jos a nigeria A jamhuriyar Nijar kuma kotun kolin kasar ta yanke hukuncin ƙarshe akan jayayyar siyasar da aka daɗe ana yi a jam'iyyar CDS Rahama tsakanin ɓangaren Muhammad Usman da na abdulabu Kotun dai ta yi watsi da ƙararsu Muhammad Usman ta ba masu Abdullabo gaskiya kamar yadda za ku je daga bakin su Abdullaban metr mai nasara Umaru. Kotun koli ta yi shari'a ta yanke hujja cewa babu abin da ya sauran a koma shari'a baya Abdullabo su suke da gaskiya. Amma saboda wasu 'yan gwiwoyi da aka so a tado bangaren muhammad usman sai suka koma suka ce ai ita kanta kotun kolin ta yi kuskure wajen shari'arta suka kai wasu hujjoji waɗanda suke ganin su samu inganci kansu ta wannan tafarki ne kotun koli ta ce to hujja su ne su dawo za a bincika da aka bincika shine aka faɗi sakamakon binciken ƙarshe in duk wani ya taso muku da wata magana ta tahiya ina ko wani sabuwar ƙara wani zance ne daban ka san an ce shi tabarmar na naɗe ta da hauka to hauka ba ya yi ga shari'a sai gaskiya mun ce muku tun lokacin da aka yanke shari'a kwanaki alƙalami ya bushe wasu suka ce sun sa mai sun watsa mai ruwa shi ɗanyata to an koma an yi shikon an yi murda an yi tumka yana nan da yadda yake alƙalamin nan ya bushe ya bushe maitar sule umaru lauyan da ke kare sai da rama bangaren muhammad usman na shirin saka karar kotun kolin kasar ta jamhuriyar nijar a gaban kotun sai da yawo da ke abuja wannan abu da aka yi bai dace ba tunda waga kurkin shari'a ma ta taba yi canda mun hudu mun ce kamar irin waga shari'a kin sun taba yin ta to ita ma bata bi shari'a ta ta kanta ba shari'a arewa ne za a yanzu a za mu kai karar kurda kasashen ta nijar ma za mu kai ta abuja mu gani tana aiki cikin ka'ida tana aiki da doka ko kuma ana aiki da siyasa. Ko kafin zuwa wannan kotun ta koli mai matsayin intaha a fagen shari'ar jamhuriyar Nijar wasu mambobin kwamitin koli na jam'iyyar ta sai da Sarha masu kimanin goma sha biyu sun kafa wani kwamitin da ke shirin warware matsalolin da uwar jam'iyyar ta sai ke huskanta. To amma sai dai bangarorin biyu musamman ma na Muhammad Usman sun kasa aminta da wannan sabon kwamiti na 'ya'yan jam'iyyar ta sai da Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai. jamhuriyar Nijar. Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu ga sahabo Imam Aliyu da shirin demokradiyya a yau. Demokradiyya a yau. Cikin shirin shugaba Jonathan ya ce yana da hurumin dakatar da gwamnan babban bankin Najeriya. Amma masana harkokin shari'a suka ce a'a ba haka lamarin yake ba. Za mu kuma ji fashin baki ko sharhi kan wannan dambarwar musamman kan waɗanda suke sukar lamiri ko goyon bayan dakatar da Malam Sanusi. Masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ranar Litinin shugaban Najeriya Dr. Goodluck Ibele Jonathan ya gana da manema labarai daga sassan Najeriya daban-daban inda ya amsa tambayoyi kan batutuwa masu yawa. A bambancin tsarin mulki irin na demokradiyya da na ‘yan kama karya shine bin tsari ko ƙa'idar aiki. Ko shugaban ƙasa bai fi ƙarfin doka ba a ƙasashe da suka jima wajen bin wannan tafarki. Da ‘yan jarida suka tambayi shugaba Jonathan ko yana da hurumin ɗaukan wannan mataki ba tare da ya tuntuɓi majalisa ba, Shugaban ya ce i yana da hurumi, banda ma ikon ɗaukan wannan mataki ga wata hujjar da tilas ta sa a dakatar da gwamnan babban bankin. The Financial Reporting Council and the board, the only thing we feel that the CBN governor who is the Shugaba Jonathan yake cewa majalisar bin kadun kudin tarayyar Najeriya da kuma hukumar babban bankin Najeriya ba za su saki jiki a ce ana gudanar da bincike kan babban bankin yayin da gwamnan babban bankin yana kusa. Saboda haka tilas ne ya za ku da. yace ko da irin kungiyoyi da jama'a sai kafawa idan ana zargin wani daga su ba za su gudanar da bincike ko su yi batunsa kan idon sa ba za su buƙaci za kuɗa kuma abin da ya ke faruwa kenan a babban bankin na Najeriya kuma da zarar an kammala bincike kuma babu matsala malam Sanusi zai iya koma bakin aikin sa. To sai dai kash ina ma da 'yan jaridun nan sun tuna suka tambayi shugaba Jonathan ko da gaske ne ya buƙaci malam Sanusi Lami da Sanusi ya yi murabus saboda wai wasikar da shi Malam Sanusin ya rubuta masa kan ɓacewar kuɗaɗen nan da yake zargi, Obasanjo ya yi batun cikin wasikar da ya rubuta shugaba Jonathan. Alamar inda kafofin yada labaran ƙasar suka ce ai shugaban ƙasar ya zargi Sanusi da baiwa Obasanjo kofi shi yasa yake neman ya yi murabus. To baya ganin waɗansu za su iya fassara matakin tsaye da gwamnan babban bankin a yanzu. tamkar ci gaba da fushin shugaban ƙasar ne kan yadda aka fallasa wasiƙar da kuma neman ganin sanusin ya za kuɗa ba batun binciken da ya ce aka gudanar kuma ya yi wa Malam Sanusi takardar kweri domin ya amsa laifin almubazzaranci da dukiyar jama'a ko rashin bin ƙa'ida? Zarge-zargen da shugaba Jonathan ya ce tun bara cikin watan hudu ya nemi gwamnan ya ba shi bayani na rashin bin ƙa'idar kashe kuɗaɗe a bankin? To, ganin yadda ‘yan jarida ba su tambayi shugaban ƙasa wannan batu ba, nasir Adamu Ilikaya ya tambayi lauyoyi ciki har da waɗanda suke jam'iyyar PDP a majalisa? Shin ko shugaba Jonathan ya bi tsari wajen dakatar da Malam Sanusi Lami da Sanusi? In aka ce an dakatar da mutum, kamar an kau da shi kenan daga kan aikinsa. Amma in zan iya tuna ajiya na ji shi mai girma shugaban kasar Najeriya ya ce a tsarin mulkin Najeriya shi yana da dama ya cire shi eh, a matsayinsa na shugaban kasa shi ne yake da dama ya gabatar da eh, gun naɗi to kan ya cire shi hanyar da ya bi ya naɗa shi ɗin koya ko ya dakatar da shi ya sake kuma majalisa bayi da dama a tsarin mulki ko a dokan babban bankin Najeriya kashi ta goma sha ɗaya a ce ya cire shi. A gani na bisa ga fahimta na ta doka karamin kashi da goma sha ɗaya da kuma kashi na ɗari ɗaya da uku da goma sha biyar na tsarin mulkin Najeriya to sai ya kai masu. ya ce ga laifin da sai saboda haka ina so in dakatar da shi ko kuma ina so a cire shi ma ko a tsige shi gaba daya yayin da wasu yan majalisa irin su ita inan da rab inya na iboke da ke ganin matakin da jonathan ya dauka daidai ne Shugaban kwamitin 'yan sanda na majalisar wakilai barista Usman Bello Kumo na da ra'ayin da ya sha bamban. Barnan nan ya shafi ministan petroleum ya shafi ministan kudi amma da yake wa'annan sun fito daga kudancin Najeriya ne. Ai da sai a dakatar da wa'annan guda uku gaba da ce ta kuje sai an yi bincike an gane mai gaskiya sannan ku dawo bakin aikin. Kuma Nasiru ka kula da cewa shugaban kasar nan yake ya dakatar da shi da safe amma kuma da rana ya tura sunan waɗanda za su canje shi da rana ya tura majalisar dattawa. an nuna kamar sun ya fiye karambani ne da bayanai da yake jawo gwamnati zubewar mutunci watakila shi yasa jonathan ya dauke wannan mataki don dakatar da zubewar mutuncin gwamnati ai maganin ba maganar sunusi muke a matsayinsa na sunusi muna magana akan wannan hukuma ne yanzu da aka cire shi din ba mutumin delta aka kawo ba to ka kawo gwamnan central banki dan delta shugaban rundunar sojoji dan bayarza shugaban kasa dan bayarza ministan kudi yar delta shikenan mu rako su dan kira su na jiyo kenan muka rawo muka duk wanda ke sa da manga ko gura ko zanna bukar kawai ya zama shashi a ne mai bi ne kawai a barista usman bello baka ga za a ce kamar kana cikin pdp amma ko kana maganganun da za su bata wa shugaban pdp rai na kasa ni a ce na zama dan najeriya sannan na zama dan pdp idan najeriya ba ta dore a turba mai kyau ba ina ne za a yi pdp ne Haka kuma na tambayi sakataren kungiyar lauyoyi ta Najeriya reshen a jihar Adama barista ed Ali ko shugaban ƙasa ya cika sharaɗin dakatar da gwamnan babban bankin? A cikin wannan abubuwan da ya sa da zai rike ofis ɗin shi da wanda muke yake tafiya yanzu shi ne shugaban ƙasa ya cire shi. To. Amma cire wannan na shugaban ƙasa ba dakatarwa ba ne. Ya cire shi daga aiki da baki ɗaya kwata-kwata shi ba gwamnan Central Bank ba ne. Amma wannan cirewan kuma sai ya samu goyon bayan kashi biyu cikin kashi uku na majalisar da wato senate kenan kafin kuma ya zama cirewa na na kwarai. Kuka da za a same shi da shi kafin a cire shi. Kwamiti shugaban ƙasa zai kafa ya bincike shi ko kuma majalisar dattijai wacce za ta amince da naɗinsa ko cire shi ita ce za ta gudanar da wannan bincike. Wato, a dokan babban bankin Najeriya akwai ɗan abu da ake kira lakuna, ɗan dai babban rashin cika bayani da ke cikin dokan nan wannan laifuffukan akwai hanyar da za a same shi domin sani tana da iko a kan shi kuma yana da board board of directors din nan nashi su ne za su ce fato mun ga alama cewa akwai matsala shashi shida na eh, dokan babban bankin najeriya ya ma eh, wannan board of directors dama na ci gaba da ah, na lura da harkokin bankin nan na yau da kullum to wannan a cikin wannan ikon suna iya bincike kuma ga almundahana da yi sai kuma shi shugaban kasa ya ce to na lura ya yi almundahana ko kuma akwai hanyar da bai zama daidai saboda haka na cire shi amma cire wannan senate na shugaban kasa sai senate ta zo ta duba ta yadda a cikin su kashi biyu cikin kashi uku ta yadda da haka. Nasira da Mayel Kaya ya kuma nemi fashin baki daga wani mai sharhi kan harkokin yau da kullum musamman a shafin intanet Ibrahim Garbawa kan wannan dambarwa. na farko abin da ya ja hankalin mutane akan zancen ma gaba ɗaya shine a daidai lokacin da sanusi ya ɗauko magana cewa an samu dala biliyan ashirin babu shi ba san ina kai ba to kaga nan duk mai hankali zai ce wannan abu da ake ga abin da ya faru ga abin da ya sa yanzu shi kuma ake masa bita da kulli to amma mu koma kai tsakani da Allah shin kaddara a ce sanusi ya aikata abin da aka ce ya aikata amma sai ka duba ka ga cewa wani irin mutane ne ke goyon bayan sanusi daga bangaren kudu musamman in ka koma bangaren wa'yadda suke wadda muke ce da su ibo kar ka manta ba gwamnat babban banki da ya sauka wadda sanusi ya karba wane ne saludo ne menene ya faru kafin ya sauka wa'yadda suke da tarihi sun san me ya faru su gani suke a'a to ai dama an ce saludo nasu bai iya ba to yau gashi wadda ya iya din ga abin da ya zo karshen su shi ma kaga wannan dole za a samu wadda suke da wannan sentiment sannan ka koma bangaren su kuma irin wa'yadda suke da ra'ayin siyasa irin su gwamnati gwamnatocin da muka san suke da alaka karfi da yaji da sama wato shugabanci eh, wajen fadin shugaban kasa kenan ka koma baka misali shugaban gwamnoni bangaren jona jan irin su ba abin da suke illa yan kanzagi ne na siyasa wadda za su iya ce eh, shugaban kasa yayi daidai a kullum yayi daidai yayi daidai ko ba haka ne ba don koma ba saboda biyan bukatar su ta siyasa sannan mu kuma daga bangaren wa'yanda suke 'yan arewa masu ganin cewa su suna goyon bayan sanusi daga cikin wa'yanda suke wannan su kuma za ka ga cewa dama akwai wasu irin mutane wadda su fadanci ne kawai su kuma ko an yi din ko ba a yi ba su ma za ka ga cewa suna nan suna bi ko ma yaya ne su dai suna nan suna bi tunda nasu ne to kaga wannan ashe ko in duka za mu mai da hankalinmu duk mu cakube to za a samu matsala amma amma babban magana a nan shine shugaban kasa bai daidai ba saboda daidai lokacin da ya kawo wannan buce da kulli daidai lokacin da ake neman a tuhumi ministan mai da kuma mukarabanta da suke tattare da wannan wadda lalle ya kamata su yi bayanin biliyan ashirin din ba don koma muke wannan maganar ba saboda in ka koma baya ina maganar report din Faruk Lawan ina maganar report din Ribadu duk waɗannan cases din suna nan me akai akai sai yanzu ne shine yanzu a zo a ce a Masu haro da fashin bakin Malam Ibrahim garba wala Allah ya kamu karshen shirin demokradiyya yau na makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah ku sake jinmu da wani sabon shiri. Kamar na madadin Nasara da Mali Kaya da kuma hiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan ni sahabo Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku mu zama lafiya. Yanzu kuma ga namu Ibrahim Garba amma ka almasi ba wala ba da takaitattun labaran duniya. shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya gaya ma hedkwatar tsaro ta Pentagon ta shirya ma yiwuwar janyewar dukkanin sojojin Amurka zuwa wato za daga Afghanistan zuwa ƙarshen wannan shekarar. Wasu da ake kyautata zaton masu kaifin kishin Islama ne sun hallaka ɗalibai talatin a jiya talata a arewacin Najeriya a wani harin da shugaban ƙasar ya bayyana da cewa na rashin imani ne da rashin tausayi da kuma rashin hankali. an kai harin ne da tsakiyar dare a kwalejin gwamnatin tarayya ta buniyadi wadda makaranta ce mallakin gwamnati wadda ta kunshi maza da mata a jihar yobe wasu ɗalibai da iyayensu sun shaida ma sashen hausar muryar amurka cewa maharan sun cinna wuta a gidajen kwanan ɗalibai Da takaitattun labaran da muka kai karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da hantsi da Allah ya gwada mana mu sake dawo muku da wasu shirye-shirye yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da Diodone Cubahiro da injiniyan mu Mr. Carl Starlin ne ce ta ku Halima Jumrau. Daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya sai an jima da hantsi idan Allah ya gwada mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.